barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. kwalama. Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe daya domin za mu yi magana ne akan ilimi da sana'a a rayuwar mace da irin tasirin da yake yi ga al'umma. biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waka. Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da shugabannin kungiyoyin mata a jihar Kaduna. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Daga bisani kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ku fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook inda muka ce wani irin tasiri kuke ganin ilimin mace da sana'a musamman ma na hannu yake yi ga al'umma ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Abdullahi Ahmad wanda ya ce salam yau da gobe. Hakika ilimin ya mace yana da matukar amfani ga al'umma baki daya har ma da sana'ar hannu. To sai kuma amsar da Musa mai aduwa inda ta ce hakika ilimin mace da sana'a suna da matukar tasiri a rayuwarta da kuma rayuwar al'umma baki daya idan mace ta samu ingantaccen ilimi to hakika al'umma ne suka samu baki daya domin zai amfani al'umma baki daya haka sana'ar mace takan amfanar da kanta yaranta har ma da mai gidan da take aure ba za ta jira ta ce komai sai an mata ba to amina kin ji shi kuma attajiri umar da kauran na moda ta jihar zamfara ya ce voa hausa tabbas akwai alfanu sosai ga ilimi da sana'o'in hannu wajen ya mace domin hakan na kawo sauƙin rayuwa ga zamantakewar iyali Shi kuma Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya cewa ya yi gaskiya ilimi dai shine ginshikin gishirin duniya ga al'umma baki daya domin sana'a idan ka samu jari mace ko namiji to wallahi ka fi gane ma sana'ar yadda ya kamata domin za ka san halal za ka san haram in ko babu ilimi ba za ka san hakan ba illa tafka shirme Allah dai ya kyauta. sai babawo mato mai aduwa ya ce hakika ilimin mace yana da matukar tasiri ga al'umma domin idan ta sami ilimi ita ma za ta yi kokarin wajen ilmantar da sauran al'umma hakika ita ma sana'ar tana da matukar muhimmanci musamman ma ga masu iyali baban gida alhaji nuciya wacakal daga karamar hukumar karasuwa jihar yobe shi kuma cewa ya yi hakika ilimin mace da sana'a yana taimakawa sosai wajen ɗaukar ɗawainiyar gida na yau da kullum kuma yana kawo daidaito a zamantakewar iyali. Sai amsar Abdulwahab Salisu Kedi ya ce ilimin 'ya'ya mata abu ne mai muhimmanci sosai musamman ma ga iyalanta domin matukar mace na da ilimi to babu shakka hakan zai taimaka wajen ba da ingantacciyar tarbiyya ga yaranta. sannan a gefen sana'a kuma hakan zai sa ta iya taimakawa 'yan uwa da 'ya'yanta har ma da mai gidanta a wasu lokutan. sai kuma amsar baffaji suleiman na fada inda ya ce zai yi tasiri wajen ɗaukewa mai gida wasu ɗawainiyoyi a zamantakewar aure da kuma ƙara inganta tattalin arziki amina shi kuma garba na halikan ba ya ce a gaskiya wannan zamanin sana'ar hannu ta fi ilimi mahimmanci ga kowane talakan Najeriya musamman wannan karni wanda ɗan Najeriya ke cikin ukuba da wahalar tsadar rayuwa. Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Sha'aibu Zidan NTA Kafi inda ya ce ilimin ya mace ya ba da gudunmuwa sosai ga iyali idan mace tana da ilimi 'ya'yan da za ta haifa ma za su kasance masu ilimi haka kuma idan tana da sana'a za ta taimaka wa mai gidanta wajen rage masa ɗawainiyar gida allah dai ya saka wa iyayenmu da alkhairi baki ɗaya Muhammad Malinta mai ɗinki anguwar Alheri Zuru ya ce ilimin da aikin hannu duk yana da matukar muhimmanci ga mata to shi kuma na fi gama giwa allah sa na faɗa daidai daga nan bayan gidan manjo inda ake sai da gwanjo cewa ya yi hakika ilimi da sana'a ga 'ya mace yana da muhimmanci saboda ko banza mijinta bai raina ta. Sai amsar haɗin gwiwa daga Ado Salati goma ga annabin Rijau da matansa Jamila da Fati Ado Salati inda suka ce ai ilimi ga 'ya mace yana da matukar tasiri ga al'umma ba mai misaltuwa domin idan 'ya mace ta sami ilimi tamkar al'ummar duniya ne suka samu sannan kuma idan 'ya mace ta kware wajen sana'ar hannu to tarin tilin jama'a ne za su amfana da sana'ar tata domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayi To sai kuma amsar Kongom Adumci ɗan Nijar mazaunin Libya sa na faɗa daidai ya ce ilimin ya mace kwarai da gaske na da amfani musamman ma aikin likita. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. waɗanda za ta gabatar mana da su. masararru barkan mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe inda zauren ya yi baƙi wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi rayuwar mata matasa a arewacin Najeriya. a zauren namu a yau muna tare ne da shugabar kungiya ko kuma in ce jam'iyyar matan arewa wato hajiya rabi musa saula kuma tare da ni akwai wadda take taimaka mata wato malama asma'u begun mirza wato shirin namu da ya kunshi malama asma mirza balarabiya ce ko? yan nigeria ce yanzu to an mata rajista ta zama yar arewacin nigeria baki barka da zuwa nan zaure na to mace dai a arewacin nigeria tana da wani matsayi wanda muke so mu fahimta menene matsayin nan na mace a arewa alhamdulillah um, kun san arewa muna da yawa muna da uh, yare iri-iri akwai yarika iri-iri ga munan da yawa kuma muna da addiniyoyi daban-daban in aka ce ina aka aje mace mu dai kan zan ce a wurin hausawa da musulmi mu kanmu mun san cewa islamiyya ya aje mace a sama sosai muna da matsayi sosai tunda allah ya riga ya ɗaga mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ɗaga mu amma kuma sai ka ga cewa a nan arewa dinnan ba wanda ake kallon ƙasa-ƙasa kamar mace tun haihuwa za ki ga in aka haifi mace ba a ɗaukanta da mahimmanci kamar in aka haifi namiji tun tana jaririya to balantana kuma a zo wurin karatu ma sai ki ga an ɗauki maza a gaba da mace a zo kuma wurin aure haka nan shi ma ba a ganin mu da idon mutunci wato an fi fifita namiji akan mace An fi fifita namiji inda a arewa ne mm. gaskiyar maganin kenan kuma tun a da har yau muna nan muna ta fama saboda haka mu muna gani cewa gaskiya mazanmu na arewa ba sa mana adalci mu mata kullum mace ta bude baki a arewaci sai ta ce namiji baya mata adalci su kuma mazan suna ta cewa sun ba ku maki sun ba ku dama na siyasa mm. sun ba ku na zamantakewa sun fifita ku a dakunan ku ta ina ne kike ganin ke da kike kama a ce ba uwa wato wacce ba yan afirka ba malama a asma da kika shigo arewacin najeriya da mai kika fahimta cewa yana da bambanci da matan da ba na arewa misali ke na wa'insu kasashen ko kuma na kudancin najeriya a gani na gaskiya mace na arewa wallahi tana cikin wani hali da za ka ce wahala ya yi wahala hmm. raini kunci tana cikin wani takura da ba za ka taba zata ba mutum zai iya rayuwa irin wannan tana ta dabba ma ta fita ta fita daraja a cikin cikin abin nan ga za ka sayar akuya ya fi mace auren ka aje ta aure eh, sadaki da za a biya kudin mm, mm, akuya ya fi haka to kuma ina kaiki hmm. kuma ka ga mace ita take da na'ura da za ta daka ciki cikin bin adama akwai mici akwai mace ko to mace ne aka bata wannan nakuran wurin da za ta dauki ciki har abun ya nuna har za ta haihu ta kara haihuwa wani dan adam kuma kafin ta kara ai za ta reni wannan ko ta rike shi har ya kai ga wani matsayi ya kula da kanshi to baka ba wannan mata ilimi me ilimi ilimi shine sanin sanin abubuwan yanda za ka yi rayuwa sanin da zai sa tunaninka ya samu hanyar zaman wani abu samu a duniya da babu ba ka bata wannan ba to dai da wannan magana sai tuna min da maudu'in da zamu tattauna kai wato neman ilimi da sana'a ga mace da fari kin yi magana akan cewa mace kamar ma a wurin girmama ta kamar dabban da ake kiwo wato an fi riri tashi saboda an san dukiya ce hmm. a ganinki to ba ka ganin idan mace tana da ilimi kila duk wa'ina abubuwan zai zama kamar an wuce wurin wato in dai har ilimi ya ishe ta kwarai kwarai za ta nemi kanta yanci wannan kuma abin da ta haiha za ta ba shi tarbiyyan daidai da zai kara. zaman lafiya a duniya zai yi abubuwa ya kamata to wanda yake zai yi wannan aikin baka ilmantar da shi ba hmm. me kake bukata me za ka gani sakamakon zai fito daga wannan abu fina al'umma wanda bata nuna ba sun san bature yana cewa eh, in ka ilmantar da namiji to ka ilmantar da mutum daya amma in ka ilmantar da mace ka ilmantar da kauye gaba daya wato mutane da yawa kenan shi yasa bature shi yana kallon mace da daraja bature ma da muke ganin shi shi eh, bai da addini ko bai da abin nan amma in aka zo magana hankali bature a ya wuce nan shi ya san abin da ya kamata kullum muka tashi kwatance a yawanci inda muke duba mai kwatance shine kasashen waje musamman kasashen turai muna son mai koyi da su hmm. akan yadda suke tafiyar da al'umma su musamman idan aka zo magana mace hmm. to mu a namu iya eh, daidai abin da muke da su a gida da me muke iya amfani wurin ganin cewa an inganta rayuwar mace misali kila burin bata maganan ilimi da sana'a mm. me ya kuke ganin ya kamata a ce mace ta fada yi bari dai zan koma miki kin san mun yi maganar tura to ina so ma in kirawo kamar laraba mm-hmm. kin ga su laraba suna nuna matansu soyayya suna nuna ma matan suna daukan su yadda annabi ya ce a ɗauki za ki ga miji ya ɗauki jakan mace tana gaba yana binta a baya nan za ki gani a arewa namiji zai yi wannan a jashi kuke kwaɗayi su ba magana kwaɗayi ba ce kuma wanzan mamai da su mijin ta ce mana ba magana haka bane amma ai ɗaukaka ne na shi ya san eh, eh, muhimmancin mace ya gina ta yawa ya kashe kudi a kanta eh. ya kashe lokaci a kanta ya rubuto gida a sunanta ya ba zai rike ta ba malama ya san ta tafi ai ta tafi da kayan malama asma shi a wata na <laughs> kuma wanci ne <laughs> wai tsaya ki ji mana ai kana so kai zaman lafiya a gidanka in baka ɗaukaka matarka ba ba zaman lafiya shi yasa su suka su suka gane kan abin mace in kana mata yadda take so kada ba ta duk abubuwan nan sai ka zauna lafiya da yake wani faɗa kuma za ta yi to ai ai maza sun ce macen arewa wai daban take me yasa me me bambancin sun ce ba sa jin magana ba su iya tarayyar miji ba ba su da tarbiyya da sauransu to waye ne tarbiyya to waye ne tarbiyya ba iyayen matan ba ne oh, bari ma in ma kan ba su ji daɗin zaman aure ba da miji yanzu kin gani akwai makin taɓo min ma wani abu da yake bani mamaki wai sai ki ga namiji ya ɗauki uwar shi da mahimmanci amma matar shi ya manta ita ma fa ita uwar ƴaƴan shi ne kin gane ko sai ya dauke ta ya ɗora mun san cewa uwa da mun ai babu kamar ta ma amma kuma matar da ka aura da ta haifar maka ƴaƴa kuma uwar ƴaƴa ce ba mu ce wai ta kai Eh, abin da ɗin uwarka ba amma ita ma ya kamata ka ɗauke ta da muhimmanci ita ma to amma sai ki ga eh, uwa kawai tana can sama kai kuma mata kana nan ƙasa hmm. to ya maganar sana'a ne a arewacin najeriya duk da ana hmm. cewa kamar matan arewa a yanda suke hasashe mazan san ce ba suna son cikinsu da yawa kai ba yanzu ba wallahi ina gani ko don an ba mu cikin wahala ne tunda zaki ga namiji ya auri mata hudu kila ma direba ne ba ko kuma mai gadi ya auri mata hudu a ta haihuwa a ta haihuwa mm. kuma sai a bar mace ita ce da kula da 'ya'ya to yanzu mun ga uwar bari bari ga miki wallahi tallahi mata yanzu mun tashi tsaye haka ke gani ya duwa kuma dai me ya aiki na haka ne to ina hulɗa da mata za ki ga mace ko da sai da kosai ne ko kosai za ta yi don ta san cewa dole sai ta yi ma 'ya'ya dan kin ga shi yasa Allah ya ba mu haihuwa da Allah ya ba maza haihuwa da duniyan nan da babu mutane <laughs> amma mace ba za ta ga danta zai sha wahala ba kuma ta yi tana kallo kawai ko kuma ta maƙi shi namiji zai iya ya gudu ma ya bar mata da 'ya'ya ya yi gaba abin shi amma mace ba za ta iya ba gaskiya in gaya muke mata yanzu mun tashi tsaye idan mu ya buɗe mun gane kin gane ni abun ma har ya kai yanzu mu ma mata ni abubuwan ma ina ja masu kunne ba sa son ma su yi aure wato suna tsoron yin aure wallahi ba sa son su aure ce mana suke yi wai wai wai wai ku abinda kuka dauka mu ba za mu ke dauka ba ita ce za ta biya school fees hmm? za ta kai yara hmm? za ta biya bill za ta biya eh, abinci da za ta saya kudin kudin gida kudin gida to me amfanin auren kuma dan Allah dan adawa ka kawo shi a to a je hoton shi a falo mana to ta aure shi kawai kenan to wai ne ne wallahi abin bai ina gaskiya mata yanzu mun tashi tsaye mu koma ga maganar ilimi yaya muhimmancinsa yake ga rayuwar macen arewa yadda an kin duba arewa a kowane bangare wato mazan da matan suke da mm. an aka tashi kiyasin wanda suke zuwa makaranta ko wanda suka mai da hankali akan karatun boko mm. suke muna kasa dai kowane lokaci jihohin kudu da na gabashi da na yammaci ka sun fi mm. mu a samu eh, mai da hankali akan maganan karatun boko kin ga abin takaici ne lokacin su sa Ahmadu Bello yayin makarantu kin ga yayi capital school yayi Ahmadu Bello University yayi makarantu Queen Queen School Ilorin duk yayi kuma ya tabbatar ana tura mata lokacin da aka capital school ai iyaye sun kai 'ya'yansu sai ya sa sarakuna suna ɗauko ba maza kawai ba mata wato a fara gani daga mai eh yawwa mata aka rika turawa kin gane to kin ga shi ya gano cewa akwai muhimmanci ba namiji ba kawai har macen ma to tun wancan lokacin amma kuma sai yanzu sai kiga kuma abin ya koma an juya shi kin gane hmm. shi sa Ahmadu Bello ya yi shi da rahama wallahi da lai da an ban mana da Allah ya ban mana mutum nan da kila yau arewa babu kamar arewa ko kuma da wana da magajin shi irin eh, to duk abubuwan da ya taro da su yanzu duk sun juye sun zama wani abu daban yanzu sun rai su ba su so kansu ba sun so su su su su ta da arewa wato al'umma suka al'umma to amma yanzu sai ki ga wai cewa wai wai wai eh, eh, eh, sai a hana mata zuwa makaranta na menene sai aure daga sun yi primary sai a musu aure daga sun gama secondary sai a musu aure to shi kuma ilimi yanzu duniyar nan wallahi kana da ilimin ma ya ka ƙara sabon na babu shi to auren nan ma zan kawo wata magana yawancin su iyaye suna yin aure don abu biyu suna so su rabu da yarinyar Allah da annabi su da je fita hannun su wato ya ci gaba da ɗawainiyar ita ta je ta yi bauta can kuma tunda ba ta da kowane ilimi ba ta da wani sana'a ba ta da komai kawai ta yi ta nan nan ita ta zama baiwa a wurin banda wanke-wanke da doki wannan aji wannan da haihuwa kullum shi kenan abin da nike nike nan. to ba ta ma da ilimin yadda za ta adana abin da ta haifa tana dai nan ne kawai to me kake gani za a samu sakamakon wannan abu rikicewa kamar yadda na ce a tambayar ta ina son mu fayyace muhimmancin ilimi ga mace rayuwarta inda iliminta ba ita kadai zai shafa ba hmm. ba mijin kadai zai amfana ba ba ta kadai za su amfana ba hatta hmm. idan ka zama kaka hmm. kana da ilimi yana nunawa saboda jikokin gama za su mora kuma al'umman gari gaba ɗaya za su nuna so mu yi magana kuma mu yi bayani akan maganar muhimmancin ilmantar da ya mace da kuma sama mata sana'a musamman na hannu. ma. Na Safiya Abubakar za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi in doya Shi wannan bulat doya in za a yi shi ana bukatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan ƙamshi, aron maji, mai, petit pois. Petit pois na ce mishi green beans ana bukata a romaji gishiri da farko dai zaka sulala doyarka amma ka bari ta dahu kwarai in ka sulalata shi ma wannan naman naka ka sulala shi ka sa mishi kayan kamshi ka sa mishi aron maji eh, ka sa mishi kayan yaji in ka sa mishi kayan yaji baka sawa mai haka rankin shi zalla zaka sulala shi ka kayan yaji kasa sa arom ka dan gishiri kaɗan ba da yawa ba tun da shi eh magi bayan kayi wannan doya ka ta dan silalu sai ka sabke ta shi ma wannan naman naka ka dan sulala shi sai ka sabke shi sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka hada shi da komi ba ka sa wannan doyar taka ka daka ta daka ta kamar zaka sakwara amma kakka daka ta kwarai in ta da ku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka na eh, ba a daka ta kawai dai dan ban tsura ne zaka bata hmm. sai ka hudda ka ajiye ga dama ka sulala naman ka sai ka dauko wannan doyar taka da kadan kadan kana dan cibira taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki kai cibiri cibiri haka na ake a shi wannan dama amur ɗaya yake a an nike shi eh, nikakken nama hmm. hmm. sai ka ɗauko ka ringa sa sha tsaka kana yin cibiri cibiri har lokacin da za ka ida sa cibirinka in ka ida sa ka ɗauko kwai kwai kin ka ɗan kaɗa su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma amma dai in ka sa kwan ya ba da kala ya ba da armashi ka ɗauko kwai ka ɗauko cibirin naka ka sa shi a cikin ƙwanka ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu in ya soyu kuma ya ƙare ka rage ɗan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi ka ɗauko green beans ɗinka mm, petit pois ka haɗa shi ka ɗauko rob ka sa a tarugunka da kayan yaji duka ka haɗa shi ka yi ɗan ju in ka dai haka eh dake shi ake in kana so ma in petit pois in kawo mai haɗe da duka ne su karoti su wani pom de terre macedon eh sai ka haɗa shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda guda ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire gutsire karotin ka fomdetar in ka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyawu sai ka aje ka da soyan ka ka aje kuma sai ka dauko dan shukin ka hada kenan ga da wannan ta kara wallahi shine in nata Ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. To madalla masu sauraro mun samu kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Salamu alaikum kuna tare da Bello Garba Dinawa Sokoto a Najeriya. Muna jin ka Bello Garba. Eh, eh gaskiya ilimin mata yana da babban muhimmanci kwarai da gaske da kuma sana'o'i. ta haka yana kara kira musamman ma ga magidanta ko kuma jama'a da su ba mata ƙarfin gwiwa na ganin cewa sun samu ilimi kawai ya kamata don samun ilimin mace guda to kawai samun ilimi ne na al'umma gaba ɗaya dai idan muka duba su ne uwaye kuma su ne za su tarbiyya kuma su ne za su ci gaba da abubuwa wanda ya kamata eh wannan ita ce gudun mata na gode biyoyi to mun gode garbello garba yanzu kiranmu na gaba da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikas salam Hajiya Zara da ke da wannan ina muku fatan alheri na Usman Manuka ne Robert Funtuwa. To mun gode ya Usman Manuka mai ruwa road yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan muhimmancin ilimi. a gaskiya ilimi musamman kusanci shine gaba akan ya mace mai mahimmanci domin mm. ita sai da ilimin ne za ta iya rike rayuwar kanta kuma ta rike. Muna jin ka Usman. haka idan ta samu ilimin shine zai ba ta kwarin gwiwa samun sana'a mm. to muna fatan gwamnatoci da kuma kungiyoyi a yunkura wajen kara faɗaɗa faɗakar da mata a na karkara musamman mahimmancin ilimi da ita kanta sana'ar wajen dogaro da kai domin samun ingantacciyar rayuwa na gode ku tashi lafiya To mun gode Usman Manika mai ruwan road da wannan kira naka mu na gaba ya fito daga Sokoto da wa muke magana. Salamu alaikum malama kina tare da Garnasko Gangam. Muna jin ka. Wato magana ce ta ka mace yana da muhimmanci sosai. Saboda ke ga mace ce tare da diyanta, ita ce tare da yara kodayaushe. To idan tana da ilimi, ko da sun je makaranta sun dawo suna yi bincika sun yi aka gaya muku me ba a gaya muku ba ke gaskiya abin da aka gaya musu to idan ta ga akwai gyara za ta gyara ba mm. haka ina kira da hukuma don Allah su taimaka su dubi mata su ba su ilimi ko ita za su yi kyauta tun daga firamare har jami'a ina akwai kuma babu hijito a yau da an ga samu Assalamu alaikum kuna tare da Nasko Ganga sai an jima na gode. To mun gode da wannan kira naka daga Katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Eh kuna eh, tare shugaba Iliya ne kanti da shayi da can daura jihar Katsina. Muna jin ka shugaba Iliya ne eh, kanti. Eh wannan ina ku ne a gaskiya kamata eh, mata a wasu gudunmuwa na yadda ya kamata. Hmm. saboda ita mace ilimin mace to kamar an ilimin al'umma ne ga baki daya tunda ka gani in ya ka cewa mace tana da ilimi to ko ma zuwa asibitin nan ma ce an sa eh, mata cikin asibiti yariya sun koyi ilimi sosai kaga ko wajen tare haihuwa kaga wannan yara mata su za su tari mata yan uwansu to shine muke roƙon Allah dai muke roƙon gwamnati To mun gode shugaba Iliya mai kanti da wannan kira naka. Masu sauraro a wannan makon mun tattauna ne akan ilimi da sana'a ga rayuwar 'ya mace da irin tasirin da yake ga al'umma da haka muka ka karshen daukan wayoyinku. A nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyanmu na yau da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta ba da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.